kamo rediyo hausa biyu hace ne a cikin shirin sarne yammaci zango na uku kuma na karshe a wannan ranar ta litini masu sauraron mu assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an yi ne lafiya a jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na afirka a yau bayan sa muna dauke da shirin nan na muryoyin ku masu saurare daga nan kuma sai shirin kistoshin rayuwa muna kuma ɗauke da shirin nan namu san dokokinmu sai kuma duniyar mu a yau wanda zai kasance cikamakin jirin shirin namu na wannan yammacin waɗannan su ne jiran abubuwan da za mu muku amma kamar da aka saba sai an fara da shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau 25 ga watan yuli na shekara ta 2022 wanda ya daidai da 25 ga watan zalhijjin shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru 29 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan yulin shekara ta 1993 sojin isra'ila suka fara kai wasu hare-hare ta sama da ƙasa akan kudancin ƙasar labanan da nufin murkushe kungiyar hezbollah wadda ta ɗauki makamai kuma tana nuna turjiya ga mamayar sojojin yahudawa a kudancin kasar a waɗannan hare-hare dai an kashe fararen hula 128 an kuma raunata wasu kimanin 500 sannan kuma wasu kimanin 400 sun ƙaurace wa gidajensu har ila yau an lalata wurare masu muhimmanci a kasar talabana sai dai duk da haka ƙungiyar hezbollah ta ci gaba da yakar yahudawa har sai da ta sami nasarar korarsu daga kudancin kasar labanan a shekara ta 2000 da ƙarshe masu ware kukun san cewa shekaru 128 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan yuli na shekara ta 1894 aka fara gwabza yake tsakanin china da japan bayan da sojin kasar japan suka fara kai hari akan gabar ruwan kasar china a lokacin japan tana son ta mame wasu tsibirai na kasar china da kuma yankin koriya akan haka ta yi amfani da makamai waɗanda suka fi na china wajen ƙaddamar da harin duk da cewa dai china ta mayar da martani kuma sun kwabza yaƙi da japan a lokacin amma japan ta yi nasara akan ƙasar china wannan ya bai wa ƙasar japan damar kwace iko da koriya da kuma wasu tsibirai na ƙasar china amma daga bisani japan da china sun canza yarjejeniya a kan bayar da 'yanci ga koriya a matsayin kasa mai cin gishin kanta amma a karkashin kulawar ƙasar japan yakin china da japan da shine babban musabbabin barkewar yaki tsakanin japan da rasha sakamakon harba makamai da japan ta yi akan wasu tsirbai na sojojin rasha waɗanda suke jibge a cikin ƙasar china a lokacin da japan take kai hare-hare a cikin ƙasar. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye shiryen sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamar burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirinmu na rana daga karfe goma 12 da minti ashirin. zuwa biyu da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 minti zuwa sha ɗaya minti 50 agogon GMT kuma Ghana. Kan mita 16 kHz 17 da A shirin mu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti na GMT da kuma Ghana.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 hukumar kula da yanayi ta najeriya ta ce za a fuskanci ambaliyar ruwa a wasu yankunan kasar ƙungiyar gwamnatin hamas ta ce take kasashen larabawa da ke kula alaƙa da isra'ila iran ta ce tana nan akan bakanta dangane da batun kashe kamarorin hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya a cibiyoyinta na nukiliya yanzu kuma ga labaran da ke da ke yayin da take yin jinjina akan 'yan gwagwarmar falasɗinawa na yankin nablus akan turjar da suke yi wajen fuskantar yahudawan isra'ila ƙungiyar gwagwarmar falasɗinawa ta hamas ta bayyana duk wani mataki na daidaita alaƙa da gwamnatin sahiyuniya a matsayin haɗari ga al'ummar larabawa da kuma musulmi tare da kira ga ƙasashen larabawa da na musulmi da su guji ƙulla duk wata alaƙa makamanciyar haka da isra'ila tashar sautul qudus ta bayar da rahoton cewa ismail rudwan ɗaya daga cikin jagoran ƙungiyar gwamnatin na wata hamas a wata hira da yi da wannan tasha ya bayyana cewa daidaita alaƙa da gwamnatin sahiyuniya yana a matsayin haɗari babba ga al'ummar musulmi baki ɗaya a cewarsa manufar wasu gwamnatocin ƙasashen larabawa ita ce daidaita alaƙa da gwamnatin yahudawan da kuma ƙulla alaƙoƙi na siyasa zamantakewa da tattalin arziki domin kawar da hankula daga batun falasɗinu Rudwan ya jaddada cewa kulla alaka tsakanin kasashen larabawa da Isra'ila yana a matsayin halasta wa Isra'ilan zaluncin da take yi akan al'ummar Falastini ne da kuma kita alfarmar wuraren addinin musulunci masu tsarki da suke Falastino da suka hada da masallacin Qudus mai alfarma. hukumar kula da yanayi ta ƙasa a najeriya ta shawarci 'yan najeriya musamman ma mazauna jihar taraba da yankunan kudu maso yammacin najeriya ɗin da su shirya samun mamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya wanda ka iya haddasa ambaliyar ruwa babban daraktan hukumar na ƙasa farfesa mansur matazu shine bayyana hakan inda ce a sanar da jama'an ya zama dole domin al'ummar waɗannan yankuna su miƙe kuma su zama cikin shiri ya kuma yi ishara da cewa tuni suka fara samun ambaliyar ruwa a wasu yankunan na najeriya kwanaki kaɗan bayan faɗuwar damina musamman ma a jihohin lagos da bauchi kano inda aka samu asarar rayuka da dukiyoyi masu tarin yawa matazu ya kara da cewa tsawon shekaru goma sha biyar kenan hasashen da hukumar ke yi yana tabbata da kusan kaso 95 cikin 100 a cewarsa dokar tabbatuwar ingancin hasashen yanayi da hukumar kula da yanayi ta duniya ta fitar shine samun tabbatuwarsa da kaso 65 cikin 100 haka zalika daraktan ya koka akan yadda wasu gwamnatocin jihohi na tare najeriya kuma kananan hukumomi suke yin watsi da hasashen da hukumar kan bayar inda suke yin abubuwa da za su iya ta'azzara ambaliyar ruwan idan ta zo da kuma haddasa asarori masu yawa don haka ya kira ga dukkanin masu ruwa da tsaki da su dinga bawa bayanan hukumar mahimmanci wanda ya kamata domin rage karfin ambaliyar ruwa a faɗin ƙasar to jama'a masu harkar sha'afa labaran suna zo muku daga hausa radio voh a birnin tehran hukumar makamashin nukiliya ta kasar iran ta sanar da cewa tana nan akan bakanta na ci gaba da kashe wasu daga cikin kamarorin hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya waɗanda aka lakafa a wasu daga cikin cibiyoyin nukiliya na kasar iran domin sanya ido a kan ayyukan da take gudanarwa shugaban hukumar makamashin nukiliya ta kasar iran dr muhammad islami shine ya bayyana hakan inda bai na cewa wannan matakin zai ci gaba har zuwa lokacin da aka samu daidaito da kuma fahimtar juna da kuma cimma matsaya guda ɗaya dangane da batun yarjejeniyar nukiliya tsakanin iran ɗin da kuma manyan ƙasashen duniya ya ci gaba da cewa iran ta ɗauki waɗannan matakan ne a matsayin mayar da martani dangane da rahotannin baya bayan nan wanda hukumar makamashin nukiliya ta bayar waɗanda ba su gino akan mahanga ta adalci da kuma ƙwarewa ta aiki ba sannan kuma ya jaddada cewa ƙasashen yammacin turai suna da alhaki da ya rataya a kansu na tabbatar da cewa sun aiwatar da dukkanin abubuwan da suka rataba hannu a kan su a cikin yarjejeniyar da suka kula da kasar ta iran kamar yadda kuma bayyana cewa ita ma hukumar makamashin nukiliya ta duniya wato iaea e ya zama wajibi a kanta ta rika bayar da sahihan rahotanni dangane da shirin makamashin nukiliya na kasar iran to a bangaren wasanni kuwa a gasar wasannin tsalle-tsalle da kuma tsere-tsere ta duniya dan wasan ƙasar algeria wanda ya samu lambar azurfa a matsayi na biyu ya daga tutar palestino domin nuna farin cikinsa akan nasarar da ya samu a gasar wasanni ta tsalle-tsalle da guje-guje ta duniya da take gudana a kasar amurka kamfanin dillancin labaran ap ya bayar da rahoton cewa dan wasan na kasar algeria mai shekaru 23 ya halarci gasar karshe ta gudun mita 800 sannan kuma ya kammala a cikin dakika ɗaya da sakan 44 a filin wasanni na howard inda ya zo na biyu banda emmanuel ekipuri na kasar kenya ya zo na ɗaya a cikin dakika ta ɗaya da sakan 43 sannan kuma ya samu lamba ta zinariya to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan To a gaishe da Abdullahi Salihu Usman tsana da fasara kuma karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa bwh to yanzu kuma sai taskar mota shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da hutawa. Haɗin yau, barkanmu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau, wanda a sa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu taɓo shirin nan ne da shugaban najeriya muhammadu buhari ya ƙaddamar da sabon kamfanin mai na ƙasar wanda aka sauya fasali inda a yanzu kamfanin na nnpc ya koma wani kamfanin kasuwanci mai zaman kansa awal kunya ne zai ja akalar shirin yanzu ka biyo mu don jin abin da shirin yake kunshe da shi a jawabin da ya gabatar a wajen taron shugaban muhammadu buhari ya mayar da kamfanin mai zaman kansa ne saboda inganta shi don samarwa kasar makamashi da take bukata ya kara da cewa daga yanzu 'yan kasuwa ne za su samu ta cewa wajen gudanar da harkokin wannan kamfani na nnpc zai kasance kamfani mai zaman kansa ta yadda zai yi gugayya da takwarorinsa na faɗin duniya domin tattauna wannan batu na sauya wa kamfanin nnpc fasali ne muka gayyato dr sha'abu idris mikati wani masanin tattalin arziki a afirka ta yamma don ya warware mana zare da abawar juyin juya hadin da aka yi a wannan kamfani tambaya ta farko ita ce me dalilin kafa kamfanin nnpc ta hanyar da zai taimaka gwamnati ta fannin tattalin arziki idan masu sauraro ba su manta ba kamfanin nnpc yana da tsawon tarihi a kusan an fara kafa kamfanin kafin ma a ci najeriya ta samu wato mulkin kanta daga hannun turawan mulkin mallaka da mun yi wani kamfani da ake kira nnoc wato nigerian national oil company daga baya ne aka mai da shi nnpc nigerian national petroleum corporation to saboda kamfanin gwamnati ce kawai a ciki ba ta da wato kwamitin zartarwa abinda muke kira a turance uh, board of directors kuma babu hannun jari ba za ka iya cewa menene daraja wato uh, value kenan a turance na wannan kamfanin kaddarorin da take da shi ya allah gidaje ya allah rijiyoyin mai ya allah rijiyoyin iskan nan ta gas da ake amfani da ita ana makamashi ba za ka iya zaunawa ka ce wannan kamfanin tunda ba za ka bambance shi da kasar najeriya ba ka ce ga karfin eh, arzikinsa yanzu yadda aka mai da shi eh, wannan eh, kamfani mai zaman kan shi za a iya samun a kayyade daga wuri kaza zuwa wuri kaza na wannan kamfanin ne daga wuri kaza zuwa wuri kaza ba na wannan kamfanin ba ne kaga za a iya zaunawa a ce misali kai awwalu da gidaje da motoci da gonaki da shanu da sauran ababen da allah ya albarkace ka da su nawa ne ka to shi ma wannan kamfanin wannan salon da aka yi shine zai kawo a iya kayyada cewa menene nashi menene wanda ba nashi ba kuma masana tattalin arziki kuna cewa akwai abubuwan da gwamnati dole ya kamata ta mallake su saboda taimakawa jama'a wannan kamfani na mai na nnpc baya cikin wayannan abubuwan da dole gwamnati ta mallake shi saboda taimakawa talakawa wato masana tattalin arziki kusan kamar kowane masana suna iya kokarin su su ga yanayi in ya canza to su ma yakan canza ma'ana idan kiɗi ya canza ruwa rawa ma yakan canza babu shakka akwai wurare da yawa da kusan za a ce abu kaza ya fi ƙarfin gwamnati ta sakan ma wasu 'yan ƙasa ko masu hannu da cuni su riƙe misali kamfanin sarrafa ruwa ruwan sha a kuma raba mu mutane ruwan shan in ka dubi kaman maganan hanyoyi titin mota a tashan jiragen sama wutar lantarki da jiragen ƙasa da iri-irin wa'innan ababe amma in ka dubi tunanin masana tattalin arziki kamar shekaru 30-50 ko 60 da suka gabata ya sha bamban da tunanin da ake da shi a yanzu bari mu ɗauki ƙaramin takadiri da akwai eh, kamfanin jiragen sama na ingila wato wanda ake kira british caledonia ai da gwamnatin kasar uh, ingila take da shi tafiya ta tafiya aka ga cewa a ai zamani ya canza masu hannu da shuni sun samu karfi za su iya yin kamfanin jiragen sama saboda haka gwamnati ma ta cire hannunta dole gwamnati ta cire hannunta in ka dubi bankuna da ai kusan duk bankunan da ake ajiyan kuɗi da su kasashen duniya da yawa tun daga ƙasar amurka zuwa ƙasar ingila zuwa nan kasashen mu na afirka najeriya ghana sauransu gwamnatoci suke da kamfanonin suke da bankunan amma tafiya ta tafiya zamani ya canza aka ga cewa ai masu hannu da shuni za a iya ban masu kamfanonin wato daman su yi bankuna in ka je ka duba ma ko a tarayyar turai za ka ga jiragen kasa ai duka da na gwamnati ne a hankali a hankali yanzu duka gwamnati ta zara hannunta ta maida a hannun masu hannu da shuni don su riƙe dan sun ana ganin cewa sun fi gwamnati zumma wajen kyautatawa wajen rike wannan kamfanoni abin da yake faruwa a najeriya a yanzu kuma tun ma ba a yanzu ba kamar ne magana ɗazun za a ga cewa an sai da kamfanin ba da wutar lantarki an sai da bankuna an sai da kamfanoni da yawa yanzu haka don an ce za a sai da kamfanin man fetur ai lokaci ne ake ganin yayi da za a iya barin ma masu hannu da shuni dama su rike wannan kamfanin su tafiyar da shi ta hanya mafi a'ala. shugaba buhari ya tattata hukumtun cewa wannan kamfani ya koma na kasuwanci me wannan yake nufi idan aka ce kamfani ya koma na kasuwanci ana maganan kamfanin nan zai tashi tsaye ne ya nemi kuɗi na shiga wanda zai amfani da shi ya juya ya donye mai don ya ci riba gwamnati ba ta tafiyar da al'amuranta don ta ci riba gwamnati ba 'yar kasuwa ba ce gwamnati tana mulki ne kuma tana ƙoƙarin ta rage hasara amma ba wai lalai don ta ci riba ba shugaban ƙasa malam muhammadu buhari da ya bayanin cewa kamfanin zai koma yana cin gashin kanshi kuma zai ci riba kaga abin da ake magana shine farko dai tukun gwamnatin tarayya ba sai ta ƙara ba wannan kamfanin sisun kwabo ba idan kamfani na neman kudaden shiga da zai amfani da su don ya juya to sai ya shiga kasuwar duniya kasuwar da ake hada-hada kuɗi kasuwar da ake rance ko dai ya sai da hannun jari ya samu kuɗin da zai amfani da shi ya juya don ya ci riba ya kuma maida mu wanda suka saka hannun jarin kuɗinsu in lokacin maida masu yayi ko kuma a je bankuna a je kasuwar cin rance a ciwo bashi don a juya kuɗin an gama shekaru biyar ne shekaru goma ne shekaru ashirin ne a maida ma wanda suka bada wannan bashin a kuma da ruwa da za a dora ko a raba riban da za a yi a wanda suka bada wannan bashi wannan shine ainihin ma'anan bayanin shi shugaban kasa mai girma muhammadu buhari wannan samin da aka yi na canja kamfanin nfc daga na gwamnati zuwa na kasuwanci wani taimakon mutane zai yi wannan sauyi da aka yi ba karamin taimako zai ma 'yan najeriya ba na farko dai idan ka dubi yanayin yadda ake tafiyar da kamfanin a da ai daga gwamnatin tarayya ake daukan kuɗi a ba wannan kamfani wannan sauyi da aka yi gwamnatin tarayya ba za ta sake daukan sisin kwabanta ba ta ba wannan kamfanin kaga wannan ba karamin tallafi ba ne ba karamin taimako ba ne a wajen 'yan najeriya saboda me saboda kuɗin da za a ɗauka a ba wannan kamfanin yanzu za a iya ɗauka a amfani da shi wajen misali ba da ruwan lantarki ko kiwon lafiya asibitoci ko makarantu ko sauran ababen da ƙasar tamu take bukata musamman kamar misalin nau'i na wajen tsaro zai iya kuma taimakon 'yan najeriya saboda ko ba komi idan masu hannu da suni suka zo suka sa hannu a cikin wannan kamfanin allah zai taimake mu mu samu matatan mai da za su taimaka mu daina yin abin kunyan da muke yi a yanzu menene abin kunya a ce mun iya noma wake da shinkafa da masara amma kuma wai mu ba mu iya girki ba sai mu noma mu ɗauka mu je mu kai wata ƙasa don a sarrafa a dafa sannan a kawo mana mu saya da tsada mu sayar da arha mu saya da tsada kaga abin da mukan yi kenan yanzu a najeriya mu haƙo mai mu sayar da shi kusan mu ce da arha a kasashen ƙetare sannan mu kuma muna son mai amfani da kananzir muna son mai amfani da fetur muna son mai amfani da diesel da sauran ababe amma kuma sai an sauwo daga kasashen ƙetare a kuɗi mai tsada bayan mu mun saida masa da man mu a kuɗi mai arha a sheko kaga akwai alamun kwalliya za ta iya biyan kuɗin sabulu idan allah ya sa aka tafiyar da tsare-tsaren da aka fitar na wannan sabon kamfani yaya wannan tsari da buhari ya yi wato zai magance wahalar mai ai idan aka ce 'yan kasuwa sun saka hannun jari kuma har sun gyara matatun mai matatun man nan suna aiki ai kaga man fetur zai wadata a kananzir zai wadata diesel zai wadata duk wani ababen da ake amnema za su wadata to idan ko ababen nan suka wadata ba sai ka bi dogon layi ka saya ba ba kuma sai ka je kana neman ina ne za ka samu mai kyau kada ka zo ka sai mara kyau ka saya ba to ashe ko kaga ba wai waɗanda suka saka hannun jarin ne kawai a kamfanin za su iya karuwa ba kowannen mu zai karu kuma duk lokacin aka ce ka yi ma wannan ko waccan kishiya me kishi yakan jawo Insha'Allahu yakan jawo hazaƙa ne yanzu idan aka ce in baka karamin takadiri kamfanin da yake sarrafa sabulun wanki misali omo da da omo kawai ake sayarwa liba brothers take omo ai kaga ita kaɗai take sayarwa amma daga baya sai procter and gamble kishiyarta ta zo kaga sai kaga ga liba brothers ba za su iya cajin farashin da zai wuce gona da iri ba saboda tana da kishiya kowannen su zai iya kokarin shi ne ya yi abin da yake da inganci kuma akan rahusa akan farashi mai sauki ashe kaga in dai aka bari masu hannu da shuni suka shigo yanzu misali akwai kamfanin mai girma alhaji aliko dangote da yake kokarin kammala shi ma matatan mai ne in aka zo aka ce to kaga ya kamfanin shi ya fito ya zama kishiya ne ga wannan kamfani na nnpc kaga za a sa za a fara yin ya da kanin wani kenan in wannan ya yi kaya mai tsada wannan ya yi mai arha sai a koma waje mai arha a sheku kaga akwai alamun inda wato talaka zai samu sauki kenan masu sauraro a nan ne kuma kawo ƙarshen shirinmu na afirka a yau kashi na farko a sai allah ya kai mu na gaba a yammakon dr shahab idris wani masan tattalin arziki a afirka ta yamma ni awal kunya da na shirya na gabatar nake cewa sai wani jikon Tokar dai a sha'afa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu hajji daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirin muna yammaci yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa. hissoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barka barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan na atula shahid murtada mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fata masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata kuma a cikin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa da muke kawo muku mun yi maganar dalilan da suka jawo yakar yahudawan bani nazir ɗaya daga cikin ƙabilun yahudawa guda uku da suke wajen madina da farko dai mun san cewa su yahudawan madina gaba ɗayansu ba 'yan asalin ƙasashen laraba ba ne sai dai sun zo sun zauna a madina ne saboda sun karanta a cikin littattafansu kan cewa manzon Allah manzon ƙarshe zai bayyana a wurin kuma zai hijira zuwa madina sai dai bayan bayyanarsa sun ki imani da shi don bai fito daga cikin yahudawa ba banda rashin imani da shi sun fara haɗa kai da mashirkan makka don yaƙarsa mun kuma kawo abubuwa hudu don tabbatar da cewa sun saba alkawalin da suka cimma tare da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam bayan hijiransa daga makka zuwa madina wannan ya sa aka kashe shugabansu wato ka'ab bin ashraf sannan manzon allah ya bada umarni ga musulmi da su yi shirin yakar yahudawan banu nazir a nan ne musulmi suka yi musu ƙawanya da kuma ƙofar rago na wani lokaci wasu suka ce an yi masu ƙawanya na makonni biyu ne daga nan sai allah ta'ala ya jefa tsoro a cikin zukatansu sannan suka aika wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don a faɗa masa cewa ya kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kafin haka kana hana a sassare itatuwan dabino ya sa a yanzu kake haka sai wasu ayoyi a cikin alkur'ani mai girma cikin suratul hashir suka sauka suka kuma bayyana cewa ya yi hakan ne da umarnin allah ta'ala inda yake cewa abinda kuka sare na dabino ko kuka barta a tsaye a kan asalinta to da izinin Allah ne kuma domin ya wulakanta fasikai cikin suratul hashir aya ta biyar bayan wani lokaci dai sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba su shawara don kada ya zubar da jininsu da su kaura daga garin nasu gaba ɗaya su bar madina sannan kowa daga cikinsu ya ɗauki dukiyarsa wanda raƙumi guda kawai yake iya ɗauka sauran kuma su barwa musulmi da ya kasance ba su da zaɓi sai suka amince da shawarar da ya ba su har ila yau dangane da wannan shawarar ma allah ta'ala ya saukar da ayoyi alkur'ani mai girma inda yake cewa shi ma a cikin suratul hashir inda allah yake cewa Shi ne wanda ya fitar da wa'anda suka kafirta daga masu littafi da gidajensu da kora ta farko ba ku yi zaton suna fita ba kuma sun tabbatar da cewa ganowoyinsu masu tsare su ne daga Allah sai Allah ta'ala ya fito masu ta inda ba su zata ba kuma ya jefa tsoro a cikin zukatansu suna rushe gidajensu da hannayensu da kuma hannayen muminai to ku lura fa ya ku masu basirori. cikin suratul hashir aya ta biyu wannan ayar tana magana ne kan cewa a lokacin da suka amince za su fice su bar garinsu da dukiyoyinsu ga musulmi sai suka fara bata duk wani abu mai kyau a gidajensu da hannayensu don kada musulmi su amfana da su bayan sun fice sannan a cikin wata aya allah ta'ala yana cewa kuma ba domin Allah ya rubuta musu korar ba da ya azabtar da su a cikin duniya kuma a lahira suna da azabar wuta wannan domin lele su sun saba wa Allah ta'ala da manzonsa alhali kuwa wanda ya saba wa Allah to lele Allah mai tsananin ukuba ne cikin suratul hashir ayata ta hudu wannan dai shine makomar yahudawan banu nazir ɗaya daga cikin ƙabilun yahudawa uku da suke zaune a kusa da madina manzon allah sallallahu alaihi wa sallam bayan sun saba wa alkawalin da suka kulla tare da shi malaman tarihi sun bayyana cewa yahudawan banu nazir bayan koransu daga madina da sun tarwatse sun watsu zuwa wurare kamar haibara wasu kuma suka koma sham wasu kuma suka koma alhairata wasu malaman tarihin sun bayyana cewa wannan al'amarin na korar yahudawan banu nazir ya auku ne bayan yakin uhudu da watanni shidda masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fitowa idan la mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. shirin kistoshin rayuwa kenan to yanzu kuma za mu kai ga shirin mara gaba shirin musan dokokinmu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة ما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu wanda muke gabatar muku da shi dangane da sanin dokoki kamar yadda muka sani ne wannan shiri na musan dokokinmu mun yi ishara a kullum muna maimaitawa akan cewa sanin doka kowace iri ce sawa'un dokar allah subhanahu wa ta'ala ce ko kuma doka ce wadda mu 'yan adam muka dora kawo kamu domin tsara rayuwarmu to fa saninta da aikata ta shine zaman lafiya ga al'umma shine tsari mai kyau wanda al'umma za ta zama a cikinsa ba tare da an sami tauye haƙoƙin juna ba to har yanzu dai mu muna nan akan dokokin ubangiji ne subhanahu wata'ala sanin waɗannan dokoki na allah kuwa ya na wallahi shine tushe na rayuwar mu ta asali domin abin da muka zo yi a duniyar nan bauta ce mu bauta wa Allah subhanahu ta'ala ba ku za ka iya bauta masa ba tare da ka san dokokinsa ba ba kuma za ka iya sanin dokokinsa ba tare da ka kasance kai din nan hakikatan ikhlasinka da yaƙininka da shi ubangijin ya kai kololuwan da lalle yanzu a shirye kake ka bi ya gare shi ka bauta masa kamar yadda ya halicce ka ba amma an kace kai kurin ka ji ka yadda ka zo ne ka bauta wa Allah amma ba ruwanka da sanin dokokinsa ba ruwanka da sanin haramun dinsa, ba ruwanka da sanin halal dinsa, ba ruwanka da sanin dokokin da ya kawo hukunce-hukuncen Allah ta'ala kai ba ruwanka da waɗannan to kamar yadda muka yi ishara a kowane lokaci ne lallai akwai sauran rina a kaba kamar yadda hausa suke cewa to a nan in muka dubi shirinmu na baya musamman wanda ya gabata mun yi tsokaci a kan wani al'amari mai muhimmanci a rayuwarmu wanda wannan al'amari shi ne kauracewa alkur'ani wanda muka ce manzo zai kai karan mu ranar kiyama wa ƙalar rasulu ya rabbi inna qaumi haɗa hadha alqur'ana mahjura mun yi bayani me abun yi wa hijira alkur'anin nan in an ce a masa hijira me ake nufi to malamai da dama <clears throat> afwan masu fassara sun fassara abubuwa sun yi kawo abin da ake nufi to ikhwanuna abubuwa ne masu muhimmanci abubuwa masu muhimmanci a rayuwarmu shine mu san dokoki amma kamar yadda na ce dokokin sanin su in mutum bai zama da ikhlasi da kuma yaƙini na cewa shi dinnan an kawo shi ne kuma muna fasance ne yanzu akan dokokin Allah ta'ala ubangiji fa maka ce kamar yadda muka sani ne dole sai ka san waye ya kawo doka mun yi wannan tsokacin wanda dokar ta bubbugo daga gare shi in ka azzama shi ka girmama shi ka ɗaukaka shi ka san matsayinsa a wajenka to a nan ne za ka yi ƙoƙarin ka san me yake cewa ne menene umarninsa menene haninsa hukunce-hukuncensa duk waɗannan abubuwa ba wanda zai yi su wallahi sai mumini wanda ya imani da Allah da ranar kiyama saboda haka ne muke tunawa akan cewa mu tashi mu san dokokin ubangiji subhanahu ta'ala wancan shirin da muka gabatar mun yi maganganu akan yawan karanta alkur'ani da haddarsa abu ne mai kyau da yin abubuwa na musabakoki da sauransu wallahi abu ne yana da kyau sosai domin yara ta samari matasa kowa a taso da san Allah da san alkur'ani amma janibin da aka bari din a gefe cewa hatta su kansu alaramomin da dama wasu wallahi ba su san hukunce-hukuncen da ke cikin alkur'anin ba wasu da damansu in ka ce hukunci kaza a wani guri a wace aya alkur'ani allah ta'ala ya yi ishara ba su sani ba ko da dai na yi wani ishara a wani shirin mu da ya gabata da ba hujja hujja da dokoki ke cin alkur'ani mu sauran al'umma da muke musulmai ba mu mujtahidai ba ba wai za mu koma alkur'ani mu ɗauko hukunci mu ɗauko da kanmu mu fahimci aya mu ce hukuncin ta kaza mu ɗauko a'a na gaya mana kwanaki a cikin wani shiri cewa akwai mushtahidai waɗannan mushtahidan su ne suke jajircewa ta hanyar ilmomi daban-daban da suke kutsawa ciki su rairayo mana hukunce-hukuncen nan su bijiro mana da su sai su kasance fitila gare mu wannan abun na yi ishara gare su a dangane da shi amma wato abin da nake so nuna mana shine ɗaukaka al'amari na alkur'ani a matsayinsa na masdari na asali na shari'an Allah ɗaukaka al'amarinsa da ba shi muhimmanci da ƙoƙarin fahimtarsa ya kamata a ce misali a duk makarantun allo duk makarantun islamiyoyi makarantun tahafiz nan da ake yi ya kamata ne a ce banda tahafiz din da karatun alkur'anin da gyara tajwid din makaranta alkur'anin to ya kamata kuma a sa darussa na fassara da tarjaman alkur'anin ka haddace alƙur'anin ka kuma haddace tarjaman alƙur'anin ka san in ka karanto aya ka san me ma'anarta na rantse da ubangijin halitta in aka irin wannan to lalle za ka ga mutane sun fara fahimtar menene sakon da ke cikin alkur'ani a kuma lokacin ne mutum zai fara jin daɗin karanta alkur'ani kana karantawa kana fahimtar abin da allah yake faɗa a nan yake faɗa a can dangane da muminai me yace dangane da kafirai me yace dangane da munafukai allah me yake nufi a nan me yace dangane da ainihin rayuwar lahira ubangiji mai ya tanada mai ya tanada ga aljanna a cikin aljanna ga muminai mai ya tanada a cikin wuta ga waɗanda ba muminai ba kafirai waɗanda suka yi inadi da munafukai me ya ce a nan me ya ce a can duk irin waɗannan abubuwan ayoyin da mahaddata suke karantawa idan a ce an haɗa su tare da sanin fassara ko kuma tarjaman waɗannan ayoyin ai ya zama nurin ala nur. haske ne akan haske ya, ya, haske akan haske amma an ja an bar wannan janibin to kurin karatun ana yin sa haddar ake yi sai kuma murya hadda murya idan waɗannan abubuwa guda biyu su ne suka kasance yanzu sun ɗauka mana hankula amma saƙon fa da ke ciki sai ya zamana shi saƙon ba shi ne muka ba muhimmanci ba wallahi akwai sauran na aka ba kamar yadda ake cewa muna da matsala babba shi yasa mu wannan shiri na mu san dokokinmu a kowane lokaci mu kiran mu shine cewa a samar da wani juyin juya hali ta ɓangaren fahimtar alkur'ani da mu'amala da alkur'ani da karanta alkur'ani da hadda alkur'ani ta yadda samarinmu manya da yara da mata da maza duk gaba ɗaya za su kasance sun kutsa cikin sanin abubuwan da ke cikin alkur'ani na saƙon da ke cikin alkur'ani saƙon alkur'ani saƙo ne wanda yake mai muhimmancin gaske ga rayar zuciyar ɗan adam mumini zuciya tana rayuwa ne ta hanyar da kasan mai allah yake faɗa ko da ƙur'anin nan misali mutum kake karanta a cikin sallah kana karanta sallah kana karanta alkur'ani a cikin sallah sau nawa mutum yake sallah ta farilla a kowace rana sau biyar to kuma sau nawa kake karanta alkur'ani bayan ka karanta fatiha misali ka zo kuma za ka karanta surori surorin da kake karantawa abubuwan da kake karantawa shin kana fahimtar ma'anarsu ko baka fahimtar ma'anarsu in ka fahimci ma'anarsu waɗanne wurare ne ubangiji directly yake magana da mu ai ba an ce alkur'ani nan ba za mu iya fahimtarsa ba ne balarabe ne da larabci ya sauko in dai za ka iya sanin haruffa ɗin ka san kalmomin nan ka ɗan san ma'anonin abin da kake karantawa dama ka iya karanta alkur'anin dama kuma ka san hadda ka haddace wasu ayoyi ka yi wani abu wanda yake mai muhimmanci wanda za ka gina rayuwarka ka gina zuciyarka ka kuma kasance mutum wanda yake mai yaƙini akan cewa lallai makomarsa zuwa ga ubangiji subhanahu ta'ala shine ya san dokokin ubangijin ya kuma kasance mai bin su amma mutum ya dora rayuwarsa ba akan haka ba lalle ba akwai matsala shi yasa a kowane lokaci muke ta wannan tsokaci kar mu kasance mun yi wa alkur'ani hijira hijira kamar yadda na faɗa ba shi ne ka bar shi ka ki karanta shi ba a'a kana karanta shi kama har da shi gaba ɗaya amma baka san sakon da yake ciki ba sannan ba ka aiki da saƙon tunda in ban san dokar da ke ciki ba ya za in aiki da dokar alkur'ani ban san saƙonsa ba ban san hukuncin da ke cikinsa ba to ya za na aiki da abin da ke cikinsa misali ba sallolin da muke yi muna karanta shi da yawan mu ba ma fahimtar ma me ake cewa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 aiki saboda banda sanin abun sai kuma aikata shi a aikace ko kuma ya kasance kurin mutum ya haddace tana kwakwalwarsa kurin shi dai faɗa kurin a shiya wurin burbur shi shikenan in wallahi wannan rayuwar muwakkata ce kuma komawa zuwa ga ubangiji nan fa dole ne saboda haka idan muna so mu mu haɗu da ubangiji ba mu da matsala shine mu fahimci wannan sako nasa mu fahimci dokokin ubangijin nan subhanahu wata'ala shine za mu iya samuwa a ainihin samuwan mu za ta iya zama samuwa wacce take mai nagarta mai ma'ana wadda Allah subhanahu ta'ala zai muna da wannan samuwa irin tamu din a matsayin na 'yan adam amma ba haka ba akwai wani abu wanda mu kanmu ba za mu so abubuwan su faru a ranar kiyama tare da mu ba to to ba barin tsaya a nan saboda ana nuna min lokaci yayi amma lallai ƙur'ani shine tushe maɓuɓɓuga ta shari'a dokokin Allah shine maɓuɓɓuga duk gaba ɗaya dokokin ubangiji ƙur'ani shine tushe na asali na maɓuɓɓugan shari'an Allah ta'ala to insha Allah saboda na yi maganganu da yawa akan al'amura da ya safi ƙur'ani a shirinmu na gaba insha Allah za mu yi kokari mu fada ɗaya bangare ɗin a matsayin masdari na dokokin Allah subhanahu ta'ala masdari na shari'an Allah subhanahu ta'ala shine sunna ita ce sunna insha Allah amma za mu tsaya nan sai Allah ya kai mu sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to madalla yanzu kuma sai shirinmu na karshe shirin duniyar mu a yau duniyar mu a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ku da warhaka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a duniya tare da yin bita akan su da kuma yin fashin baki har ma da jin hangar masana wasu lokutan. A yau shirin namu da Allah zai dubi ne akan ziyarar da shugaban kasar Amurka Joe Biden ya kawo yankin gabas ta tsakiya inda ya ziyarci falastinu da Isra'ila ta mamaye daga bisani kuma ya wuce kai tsaye zuwa kasar saudiya inda ya gana da sarkin kasar ta saudiya da kuma halarta zaman taro wanda ya hada shugabannin kasashen larabawan yankin tekun fasha da kuma wasu daga cikin kasashen larabawan inda suka tattauna akan batutuwa da suka shafi harkoki na tsaro tattalin arziki makamashi da dai sauransu wannan da shine abin da shirin namu zai dubi a kansa da fatan masu saurare za su biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. cikin wannan makon ne shugaban kasar amurka joe biden ya kawo wata ziyara aiki a yankin gabas ta tsakiya wadda amurka da isra'ila ke bayyana ta a matsayin ziyara ta tarihi joe biden ya fara sauka a filin sauka da tashin jiragen sama ne na bingorian da ke tal aviv a palestinu da isra'ila ta mame inda ya samu tarba daga jami'an isra'ila da hakan ya hada da firaministan isra'ilan yair lapid da kuma dukkanin ministocin isra'ilan game da sauran jami'ai da suka hada da 'yan majalisar kenneset a filin saukar tashin jiragen saman na bingorian joe biden ya gabatar da jawabi ga ɗimbin yahudawa da suka taru a wurin kamar da shi ma firaministan isra'ila ya lapid ya gabatar da nasa jawabin na lalimar habin ga shugaban amurka joe biden wanda a cikin bayanin nasa ne ke bayyana joe biden a matsayin ɗan sahiyoniya wanda ba hude ba domin kowa a cewar firaministan isra'ila yair lapid mutum zai iya zama ɗan sahiyoniya amma kuma ba hude ba wanda hakan ya danganta ne da irin goyon bayan da yake baiwa isra'ila wanda kuma joe biden a cewar firaministan isra'ilan ya kai wannan matsayi a lokacin da yake ganawa da firaministan isra'ilan da kuma sauran jami'ai joe biden ya tabbatar wa isra'il cewa amurka za ta rubanya irin taimakon da take baiwa isra'ilan a dukkanin bangarori da suka hada da taimako na kayayyakin soji da kuma sauran harkoki na tattalin arziki domin kowa a cewar joe biden alaka tsakanin isra'ila alaka ce ta rayuwa baga kuma joe biden ya tabbatar wa isra'ila da cewa zaka amurkan tana kokarin ware wasu makudan kudade domin inganta harkoki na zamantakewa da kuma ƙara samar da ayyukan yi a tsakanin isra'ilawa ta hakan zai ƙara tabbatarwa isra'ila ci gaban da take buƙatar samu a dukkanin ɓangarori baya ga kuma ya tabbatar isra'ila cewa za su haɗa ƙawance wanda zai kunshi ita kanta isra'ilan da kuma sauran ƙasashen laraba na yankin da ma wasu ƙasashe domin tunkara abin da ya kira barazanar iran a yankin gabas ta tsakiya da kuma maslahar amurka a yankin sannan kuma ya jaddada cewa amurka za ta yi aiki kafaɗa da kafaɗa tare da isra'ila domin tabbatar da cewa iran ba ta mallaki makaman nukiliya ba baya ga haka kuma joe biden ya tabbatar wa isra'ila da cewa sun riga sun gama tattaunawa da saudiya akan bude sararin samaniyar ta ga jiragen isra'ila da suke zirga-zirga a cikin sararin samaniya wanda saudiya za ta bai wa isra'ila damar yin amfani da sararin samaniyar ta kamar yadda sauran kasashen duniya suke amfani da shi domin gudanar da harkokinsu na kasuwanci tattalin arziki da dai sauransu bayan ganawar da joe biden ya yi da jami'an isra'ila a birnin Tal aviv daga bisani kuma ya wuce birnin ramallah hedikwatar gwamnatin palestinawa da gana da shugaban palestinawan mahmud abbas da kuma suka tattauna a kan batutuwa daban-daban da hakan ya hada da batun taimakon da amurka take baiwa gwamnatin falasdinawa inda joe biden ya ce amurka za ta ci gaba da taimakawa gwamnatin falasdinu a dukkanin bangarori musamman ma a bangaren harkoki na ilimi bai ga kuma joe biden ya ce wa mahmud abbas amurka tana nan akan bakanta da ganin cewa an samu kafa kasashe guda biyu masu cin gishin kansu da suke makwabtaka da juna wato isra'ila da palestino baya ga kuma a nasa bangaren shugaban falasina mahmud abbas ya yi wa joe biden korafe-korafe dangane da yadda isra'ila kan yi fatali da dukkanin al'amura da suka shafi haƙoƙin falasɗinawa kamar yadda kuma mahmud abbas ya buƙaci joe biden da cewa amurka ta tabbatar da cewa an yi adalci akan batun kisan da aka yi wa 'yar jaridan nan shirin abu akila wanda wani sojan isra'ila yi a kwanakin baya a garin janin duk da cewa dai masana suna kallon ziyarar ta joe biden a ramallah a matsayin wani al'amari na siyasa domin wanke fuskar amurka wadda ta riga ta ɓaci dangane da goyon bayan da take baiwa isra'ila ido rufe wajen take hakokin falastinawa duk da cewa dai babu wani abu meme wanda amurkan ta gabatar na ganin cewa an aiwatar da shirin zaman lafiya ko kuma samar da kasashe biyu masu cin gishin kansu maimakon haka ma joe biden ya yi wa isra'ila alkawalin cewa amurka za ta ci gaba da kokarinta na ganin cewa ta sanya isra'ila ta zama ta dunkule da sauran kasashen larabawan yankin gabas ta tsakiya tare da tilasta larabawan su kulla alaka da isra'ila ta yadda isra'ila za ta amfana da dimbin dukiyar da allah ya cewa kasashen larabawa hankali kwance. bayan ziyarar tasa a tel aviv da kuma ramallah joe biden ya tashi daga filin sauka da tashin jiragen sama na ben zuwa filin sauka da tashin jiragen sama na jidda da ke kasar saudiya kamar yadda kuma daga bisani ya wuce birnin riyadh inda ya gana da sarki salman bin abdulaziz sarkin kasar ta saudiya duk da cewa dai a tattaunawarsa da sarki salman din babu wani abu takamaimai wanda suka yi tsokaci a kansa daga bisani kuma ya dawo jidda domin halartar taron da aka shirya gudanarwa a tsakanin amurka da kasashen yankin tekun fasha da kuma wasu daga cikin kasashe da aka gayyata kasashen yankin tekun fasha waɗanda shugabanninsu suka samu halarta da kuma sarakunansu wanda suka hada da ita kanta saudiya wadda ya rima mai jiran gado muhammad bin salman kuma mai masaukin baki ya jagoranci tawagarta a taron sai kuma kasar oman wata sarkin kasar ya halarta gami da sarakunan bahrain qatar da kuma kuwait da kuma da yadda larabawa bayan kuma kasashen da aka gaici su sun hada da iraki da jordan da kuma masar su sun halarci zaman taron a lokacin taron na birnin jidda joe biden ya gabatar da jawabinsa inda bene cewa amurka za ta yi yakacin kokarinta domin tabbatar da cewa ta wanzu a yankin gabas ta tsakiya da kuma kare maslahata a yankin da kuma yin aiki ka fada da fada da kawayenta domin cimma burinta ya kuma bayyana cewa amurka ba za ta fice daga yankin gabas ta tsakiya ba ta yadda rasha da china da iran ba za su iya mai gurbinta ba da bayyana cewa babban kure ne idan amurka ta bar rasha da china da kuma iran suka mai gurbinta a cikin yankin gabas ta tsakiya baya ga kuma joe biden ya yi tsokaci a kan abubuwa daban-daban da suka shafi yin aiki tare tsakanin amurka da sauran kasashen yankin gabas ta tsakiya din musamman ma dai shugabannin kasashen yankin tekun fasha kan harkoki da suka shafi tsaro da cinikin makamai na ɗaruruwan biliyon daloli waɗanda suke saye daga amurka da kuma harkoki na tattalin arziki gami da batutuwa da suka shafi harkar makamashi wanda kuma dama masana suna ganin cewa waɗannan su ne muhimman abubuwan da joe biden ya karfafa a cikin ziyarar tasa tabbatar da cewa amurka ta samu cinikin makamai na ɗaruruwan biliyan daloli da sarakunan laraba ke sai da gareta da kuma bututuwa na tattalin arziki da saka hannayen jari da suke yi a cikin manyan kamfanonin amurka sannan kuma da batun ƙarin yawan makamashi da suke samarwa domin mai gurbin makamashin rasha wanda amurka da kuma kasashen turai suka sanya wa takunkumi wanda hakan ya jawo gagarumin matsala a gare su da kuma kawo cikas ga harkokinsu na tattalin arziki da ma haifar da matsaloli ga kamfanoninsu wanda yan amfani da kasashen larabawa wajen ƙara yawan ɗanyen man fetur da suke fitarwa zai taimaka ma amurka da kasashen turai wajen rage wasu daga cikin matsalolin da suke fuskanta sakamakon takunkuman da suka kagabawa ƙasar rasha to bai ga kuma wani batun wanda joe biden ya bijiro da shi a wajen taron shine batun ƙasar iran da yake ƙoƙarin ganin cewa ya haɗa kan ƙasashen larabawa domin su yi aiki tare da amurka da kuma isra'ila wajen tankara ƙasar iran da kuma hana ta abin da ya kira mallakar makaman nukiliya. to sai dai a jawabin da dukkanin shugabannin kasashen laraban da suka halarci taron suka gabatar da hakan ya hada da shi kansa yarima mai jiran gado na kasar saudiya babu wani wanda ya ambaci wannan batu dangane da kasar iran bilhassali ma shi kan sai yarima bin salman ya bayyana cewa saudiya a shirye take har kullum domin ta yi aiki tare da kasar iran a matsayin kasashe makwabtan juna waɗanda al'amura da dama suka hada su musamman ma dai addini da kuma al'adu na tsawon shekaru wanda ya haɗa al'ummominsu kamar da sauran kasashe su kuwait da qatar da dai sauransu suka yi kalamai makamantan haka dangane da iran saɓanin abin da joe biden ya ambata baya ga kuma joe biden ɗin a gefen taron ya gana da sauran shugabannin ƙasashen larabawa da hakan ya haɗa da shi kansa muhammad bin salman inda suka tattauna akan batun makamashi da kuma kiran da amurka take da shi ga kasar saudiya na kara yawan makamashi da kuma muhammad bin salman ya amince saudiya za ta ƙara yawan makamashin da take fitarwa musamman don yamman fetur zuwa ganga miliyan goma sha uku a kowace rana baya kuma joe biden ya bijiro da batun kisan gillar da aka yi wa jamal khashoggi dan jaridar kasar saudiya mai adawa da muhammad bin salman da ake zargin bin salman ɗin da hannu a cikin kisan nasa to ma sai dai muhammad bin salman bai yi wata wata ba wajen mayarwa joe biden da martani inda ya bayyana cewa batun take haƙƙin bil'adama ko cin zarafi amurka ma ba a barta a baya ba sannan kuma bai kamata joe biden ya manta da abin da amurka ta yi a gidan kasan abu ghraib na ƙasar iraki ba to jama'a masu sauraron lokacin da muke da shayar da suke ma'anan zamu ji hali zamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To da hakan ne kuma kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can gobar safe idan an sake lalubo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka da na kuma gabatar da shirin da ma Abdullahi Salu Usman Katsina da karanta mana labaran duniyar muke muku fatan alheri mu kwana lafiya daga nan birnin Tehran.